This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis 27 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. aliyu a ba mu kanun labarai To, Maladam an samu gawakin mutane sun kai kusan hamsin a cikin wata mota yashi a ƙasar Australia abinda ya janyo hankalin kasashen turai ana kiran su ta tsaye da maganar 'yancin rani. Sannan wasu tsofaffin sojoji na Amurka kamar Metan sun aika da wata doguwar wasiƙa zuwa ga majalisar dokokin Amurka ɗin ba sa son ya je ne wato ƙasar Iran. Ba da bayan haka mutumin da ake zargi da cewa bindige wasu 'yan jaridun talabijin guda biyu ana Amurka jiya ya ba da bayanin abin da isa haka to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an naɗa sabon sarkin misau amma me biyo baya bayan an naɗa sarki an gama sai ta ma ta taso sai kuma a can jamhuriyar Nijar inda matatun mansu ya tsaya ko me ake ciki ta ce mai a saida ne sana'almu tun da ke eh, abin da yake shine sana'alka ka saida shi ba ka yi kenan in kuɗi bai shigo ba faduwa ne a gare ka gwamnatin tarayyar najeriya kuma ta ba da umarnin cewa dukkan 'yan sanda su koma cikin aikin 'yan sanda tsantsa ina fa'idar haka akwai dubu ɗari da talatin wanda ba sa aikin 'yan sanda na da ya kamata kana muna ɗauke da shirin sai bango na jumai ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a barkamu da wuni an samu gawawakin mutane akalla guda hamsin da ake kyautata zaton 'yanci rani ne a cikin wata mota ta daukan kaya a ƙasar australia a daidai lokacin da shugabannin kasashen nahiyar balkan suke kwamba a birnin vienna ta australia din domin su zanta akan hanyoyin shawo kan yawan gudun hijiran da 'yan kasashen ketare ke yi na neman su je turai su nemi matsugudi wani jami'in gwamnatin ta australia ya tabbatar da cewa lalle an ga wannan motar da gawakin kan wata babbar hanya da ke kusa da garin pandof to amma bai iya ba da takamaiman jimillar yawan mutane ko gawakin da ke cikin motar ba rahotanni dai sun ce mutanen nan sun sike ne wai sun kasa numfashi har suka mutu shugabar kasar jamus angela merkel wacce tana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen turai masu halartar wannan taron da ake a vienna ta ce gano waɗannan gawakin kamar wani jan kunne ne a gurin su kasashen turan na cewa ya kamata su tashi tsaye haƙan su tunkari wannan matsala ta 'yancin rani kasashen da 'yancin ranin suka fi yawan son su je inda kuma suka fi yawa a hali yanzu sun hada da makedoniya da serbia da girka da italiya da jamus da kuma ita austria din wasu tsofin hafsoshin sojan amurka kamar 200 da suka daɗe da yin ritaya daga aiki sun nemi majalisar dokokin amurka ɗin da ta yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla da iran waje suka ce ba za ta hana wa iran din samun sukunin kera makaman kare dangi na nukiliya ba a cikin wasikar da suka aika wa manyan majalisun biyu na amurka ta dattawa da ta wakilai tsoffin sojojin sun ce janye takunkumi da kuma buɗewa iran hanyar samun miliyoyin daloli a cikin shekaru goma masu zuwa ba alheri bane a wurin isra'ila da kasashen yankin gabas da tsakiya wannan wasikar tasu tana fitowa ne kamar mako ɗaya bayan da wasu takwarorinsu ma tsoffin hasoshin sojan sama 36 suka aika tasu wasikar ga majalisar dokokin suna bayyana goyon bayansu ga yarjejeniyar majalisar dokokin na amurka dai suna da wa'adin daga yanzu har zuwa 17 ga watan satumba na su amince da wannan yarjejeniya ko kuma su watsi da ita To jama'a muna baku labaran nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Mutumin nan da ake zargi da cewa ya bindige wasu 'yan jaridun talabijin guda biyu yayin da ake wata hira wato kai tsaye da su ana Amurka ya aika wa wata kafa watsa labarai dogon bayani mai shafuka 23 da ke dauke da dalilan yin wannan harbin inda a ciki ya ayyana kansa a matsayin cewa shi kamar wani bab ne wanda yake jiran ya fashe kowane lokaci shi dai wannan mutumin mai suna vesta flanagan wanda tsohon ma'aikacin ita tashar talabijin da ake kira wdbj ne da ke jihar virginia kuma wanda ke aiki da su mutanen nan biyun da ya kashe ta ya harba kansa kuma ya mutu shi ma bayan da 'yan sanda suka biyo shi a guji cikin motoci akan wata hanya da ke kusa da nan birnin washington dc a yau tashar talabijin din ta nuna tarihin mutane biyun da aka kashe da suka hada da 'yar jarida alison parker da kuma shi dan kyamarar da ke daukar mata hotuna wato adam ward a jiya ne da shi flanagan din ya buɗe wuta akan mutanen biyu lokacin da ita alison din take hira da wata 'yar kasuwa a can kusa da garin ronak mai tararren kilomita 375 tsakaninsa da nan inda muke a washington a cikin wasiƙar da aika wa kamfanin talabijin na abc news flanagan wanda bakar fata ne ya yi korafin cewa wai ana nuna mushi wariya saboda shi bakin fata ne gashi kuma ɗan luwaɗi tun shekarar 2013 da aka kore shi daga aiki a wannan tashar talabijin din ta wdbj hukumomin kasar china sun kame mutane goma sha biyu da ake zargi suna da hannu da wata gagarumin fashewar nakiyoyi da ta faru a garin nan mai tashoshin jiragen ruwa na tianjin inda kuma yanzu aka ce yawan jimillar mutanen da suka mutu cikin abin tana ƙara ƙaruwa daga cikin waɗanda aka kama ɗin akwai hadda zun da don zuwan masu kamfanin da ya mallaki ma'ajiyar kayan da fashewar ta tashi a cikinta ko bayan su akwai wasu manya-manyan manajoji guda uku da aka kama ko da yake ba a ba da sunayensu ba ana kuma binciken wasu jami'ai goma sha ɗaya da ake zargi da laifin rashin cika aikinsu. su a yau ne gwamnatin china ta ba da sanarwar cewa jimillar yawan mutanen da suka mutu a cikin fashewar ta cira daga 139 zuwa 145 kuma har yanzu akwai wasu 28 da suka salwance ba a gansu ba To bari mu karkare da labarin da ke cewa yau shugaban Amurka Barack Obama zai je birnin New Orleans na jihar Louisiana na Amurka inda ake hidimomin kammalar shekaru goma chip ta kuwar masifaffiyar guguwar nan ta katrina wacce ta kashe mutane sun kai dubu da ɗari takwas ana tsarin cewa shugaban zai jawabi game da yadda birnin yake ci gaba da farfaduwa daga wannan barnar da ambaliyar ta janyo da kuma matakan da mazauna birnin suke ɗauka na tada koma da kuma inganta makomarsu. su a daren 29 ga watan agustar shekarar 2005 ne wannan ambaliyar ta auku inda ta karya makaran ruwan da aka girka ƙashinta ta nakasa kashi 80 cikin 100 na shi birnin wato new orleans din ta kuma kashe mutane nan takwas kana ta sa mutane kamar miliyan ɗaya suka rasa mahallinsu na zama. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Bauchi inda aka naɗa sarkin Misau kuma suka ce hakan bai musu daɗi ba. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tarzoma ya barke a bayan da aka naɗa sabon sarkin Misau yau da hantsi tuni dai jami'an tsaro suka shawo kan lamarin kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsp haruna muhammad ya shaida mini a hirata da shi ta wayar tarho eh abin da ya faru shine mun samu labari misalin karfe goma sha biyu cewa wasu matasa gungun matasa sun fanzama kan titi sun je suna ta kone-kone da tayoyi suna tayowa da al'umman misau an kula. Eh. sai da muka samu wannan rahoto sai mutanenmu jami'an tsaro wanda suka hada da polisa da suka garzaya suka garzaya gurin nan a yanda a yanzu da nake maka magana deputy commissioner yan sanda yana gurin sannan an akwai wanda aka kama sannan kuma komi ya lafa tun da farko kuwa na tuntubi mazauna garin misau ga abin da suke faɗi. sunana shehu ahmed duba garin misau kuma muna wa allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana na naɗa sarkin misal. abin da na gane wa idona shine bayan an naɗa sarki an gama sai ta ma ta taso amma allah cikin ikonsa da yardansa jami'an tsaro sun yi dukkan iya ƙoƙarin da ya kamata su yi ba su cutar da kowa ba ba su musguna kowa ba amma dai sun yi abin da ake bukata a gwamnatance a yi shi kuma a tsaye da abubuwan da ake gani yake faruwa a kai wannan shine abin da ya faru yaya fadan sarkin a yanzu yana cikin fadansa ko kuma dai yana wani gu eh, a yanzu dai yana cikin fada bai fita ba kuma fadan mai martaban tana kewaye da dukkan jami'an tsaro ta gabar da yamma da kudu da arewa duka. yanzu dai cikin garin sau dai za mu iya cewa ƙura ta lafa kenan. eh ƙura ta lafa sai ko inna ba za a rasa ba za ka samu mutane suna nan jefi-jefi suna tattauna abin da ya faru a kai. a abin da yake faruwa cikin garin misau a yanzu haka bayan nadin sabon sarki da aka yi ya jawo tashin hankali a cikin gari. tashin hankali kamar yaya tashin hankali. Hore ne na mutanen cikin garin Misau wanda suka tara na. Kamar me da me ya faru haka cikin gari a yanzu? Yanzu abin da ya faru jama'an gari ya sun ce sai sun kona fadin sarki. Shi ma dai sabon sarkin Alhaji Ahmed Suleiman da ya tuntuɓe shi ya shaida mini cewa yana cikin fadar lafiyar salau Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To Allah ya kyauta. a jamhuriyar Nijar ko matatan man ne ya samu matsala kamar yadda za ku ji a cikin hirar da tamar ta yi da jigo a cikin wannan kamfanin. Hakikanin gaskiya ne yau da kwana goma sha ɗaya eh, an dakatar da eh, ta ce mai asuras saboda matsala da muka samu ta wata na'ura mai babban muhimmanci a cikin wannan aikin da ta samu matsala ta tsaya. Eh, shi ne sa dole muka tsaida saboda sai an gyara ta. kuma mu ci gaba da tace mai amma tana da muhimmanci a cikin aikin tace mai an ba ita ba ta yawa ta ci wace na'ura kenan eh akwai compressor kin guda da ya saka shi kuma mai capacity ce babba duk man ta kan shi yake bi to ko menene dalilin da ya sa shi ita wannan na'ura ta samu matsala to ai ita na'ura ita har karfe kamar jikin na adam ne hmm. eh, yau da lafiya gobe babu lafiya ko da yake ba ɗaya ba ne da jikin na adam don jikin na adam ba iya misali a ce lokaci kaza za a samu cuta kaza amma shi karfe sai kwaci ya zo a haka tana yawa ba a san ba menene hushe shi to ita wannan tsayawa da matatar man fetur ta yi cak nan ana iya cewa ko kuma in ce akwai wata asara da ta haddasa tsawon wannan lokaci eh shi eh, matatar mai an ta tsaya eh, ba aiki kowata awa ai kuɗi ne ake asara ba kaɗan ba saboda shi eh, na farko ta ce mai a saida shi ne sana'almu tun ke eh, abin da yake shi ne sana'alka ka tsaida shi ba ka yi kenan in kuɗi bai shigo ba haɗuwa ne a gare ka bayan wannan a kewaye da sauransu akwai aiki da dama alal misali muna da duwan wanda duk wanda zai fito soraz an za a ketara shi akwai aikin duwan akwai kudi da su samu eh hatta direba da yaran mota da suke busan motoci an suka zo ai eh, koda kafe ne sa sha a gari to an ya kasance ba su zauwa saboda abin da za su zo ɗauka babu shi shi ma ba karama asara bace da zuwa da zauwa da sadarwa duk da ake yi akwai masana'antu da dama da suke rayuwa a albarkacin soraz an ya kasance babu tace mai banda eh, ita kanta soraz tun da ke hujjarta ta ce mai da saida shi an babu wannan aikin ai tana asara kullum tun da ke ko ba komi da akwai ma'aikata wanda za a biya su akwai eh, lantarki da za a aiki da shi eh, akwai abinci mutane an sun je sa ci abinci Eh, ma'aikata sa hau motoci daga damagaran su tafi zuwa da zawa duka wani ayi yana cikin asara an aje a zo ne ba a yi aiki ba. Mutane suna raɗe raɗin kamar ko matsala tsakanin wannan matsala tsakanin 'yan China da kuma gwamnatin Nijar ko shi ne ya haddasa wannan tsaiko. Wannan tsayawar mashin hakikanin gaskiya tsayawa ce ta ta samu matsala wannan kuma eh, eh, jayayya tsakanin wanda suke da hannun jari guda a cikin kamfani kamar Soraz kamar jayayya ce tsakanin ma'aikata da wanda ya dauka su aiki muddin ana tare alkullin ba a rasa ba abin da za a rasa za a yi jayayya a kan shi hmm, ko kuma dai mutane na ganin kamar ko rashin ingancin injinan ne da kuma kamar karancin ko kwararru ko kuma ma'aikatan ne ba su kware sosai ba shi ma ka iya kawo irin waɗannan tsaiko eh to injinan mu suna da inganci sosai saboda mu ma mun yi mamaki yadda ma wannan tsayuwa ta faru saboda yanzu akwai mashinkin da aka sani a ce to ita an mata gyara yau sai shekara goma a sake akwai karfen wanda za a ce to wannan duk shekara biyu sai an sake shi domin gode tamar abari gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarni na a daina amfani da 'yan sanda barkatai shin ana bin wannan umarnin hassan mai na kaina ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana ina son gaya maka cewa a lokacin da nake ministan 'yan sanda akwai 'yan sanda dubu ɗari uku da saba'in ne a ƙasar nan duka duka amma akwai dubu ɗari da talatin wanda ba sa aikin 'yan sanda na da ya kamata wato na tsaro da hana karya doka da sauran abubuwa mutum dubu ɗari da talatin wanda kusan ku ɗaya daga cikin uku yana nan yana aikin da ba shi da nasaba da tsaro ko an bar 'yan sanda dubu ɗari uku da saba'in a wannan ƙasan akwai gibi na aƙalla 'yan sanda sanda miliyan uku dubu ɗari bakwai idan ka ɗauki adadin al'umman ƙasar nan miliyan ɗari da sittin ne wanda su yi aikin tsaro na aikin 'yan sanda a lissafi na ƙasashe da suka ci gaba ana neman 'yan sanda miliyan hudu su yi aikin da ya kamata. Alhaji Adamu Maina Waziri tsohon ministan 'yan sandan Najeriya ke tsokaci bisa umarnin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar na janye 'yan sanda daga gadin nau'o'in mutanen da ba su cancanta ba. Na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Emmanuel Ojuku ko rundunar ta fara janye jami'an nata? Ya ce 'yan sanda za su bi duk wani umarnin fadar shugaban kasa. Za a yi hakan kamar yadda ya kamata. Dole ne mu bi wannan umarni. A Najeriya dai ba wani sabon abu ba ne ga duk wanda yake jin ya isa. A ga yayi odar 'yan sanda suna kare shi suna mai rakiya ko da kuwa bai cancanta ba bisa tsarin mulki. Hatta ma jami'an gwamnatin da aka amincewa 'yan sanda suke karewa. Masu sharhi na kokawa kan yadda ake ganin 'yan sandan na wuce gona da iri wurin karewar. Inda za ga sun buge da zama 'yan aikin manya ko kuma masu wa mata manya jaka a wurin bukukuwa tare kuma da ya masu duk wani nau'in fadanci da bambadanci. Na tambayi tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Adamu Maina Waziri ko mai zai ce bisa wannan umarni da shugaban kasa ya bayar a halin yanzu? Wani alhamdulillah wannan abu ne wanda ya kamata a yi shi tun ba yau ba. Na tuna a lokacin da nake ministan 'yan sanda a alif dubu biyu da goma mun yi yunkurin janye 'yan sanda suka zama yaran gidan masu hannu da shuni ba ma wanda suka taba rike mukami a ƙasar nan ba amma a lokacin zaɓe ya gabato ni kuma na bar aiki. Alhaji Adamu Maina Waziri, tsohon ministan 'yan sandan Najeriya, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Domin gode Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu mu ana agogo ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kanar Sani Usman kuka sheka mataimakin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya kanar kuka sheka ya fara baiwa Yusuf Usama daga jimeta amsar tambaya da ya yi akan ko sojoji ne za su gyara gadojin da 'yan boko haram suka lalata lokaci ya kure a saboda haka kafin mu ci gaba ga kanar sani usman kuka sheka da sauran bayani kanal gare ka ba ma wai zancen gyaran gada ba idan ka lura kamar makarantar makarantar 'yan mata ta chibok da 'yan ta'adda suka lalata yanzu haka gwamnati ta ba da kuɗi injiniyoyin da ah, na soja suke gina wannan makarantar ana so a mai da ita kamar yadda take sannan kuma na ga ma har jama'a suna yaba ma ainihin ingancin aikin da sojojin su yi. bismillah mutum na gaba assalamu alaikum ni mai magana ni ne buba ya manja yaro mai dubu naira ciyaman na kungiyar radio writers a listeners na karamar koma ma balwa a tambaya na gashi mai girma kanan shine guda uku da farko yana masa barka da zuwa tambaya na farko shi ne cewa a ƙasashe da aka ci gaba akan daƙile dukkan wani hari na ta'addanci ne tun kamin a kasance an kai shi amma sai kasance a mu najeriya abun ba haka ke ba shin wani yunkuri ƙasar najeriya take na yin koyi ga wannan ƙasashe wurin daƙile dukkan wasu hare-hare tun tun shirya shi tun kamin a kai shi ba bayan an kai shi a dawo ana ɗaukan matakai ba tambaya na biyu akwai bayanai da da rahoton da ke nuna cewa mafi akasarin garuruwa da 'yan boko haram suke kwacewa garuruwa ne da a da can rundunar sojojin najeriya suka kwato daga hannun boko haram amma bayan sun kwato sai su bar garuruwan din wanda yake ba da dama ga su 'yan boko haram din su sake dawa cikarin su ba babbaka su kame gari tambaya na na uku game shi mai girma kana shine kasantuwan kasar najeriya kasar amerika ta ce ba za ta saida mata makamai ba shin zuwa yanzu tun da najeriya ba ta samun eh, makamai daga kasashen waje akwai wani yunkuri da ita gwamnati take yi wurin tabbatar da cewa ta samu makamai ingantattu na zamani domin tabbatar da ah, yakan wannan 'yan ta'adda da kuma dakile hare-haren da suke kawo tare da wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa namu tambayan ke na takaice. Tambayar ta farko yake magana cewar matakan da ake ɗauka musamman ma a ƙasashe da suka ci gaba kayan a kai ga ko kayan 'yan ta'adda su kai ga kai farmaki akan la'akari aka yi akan farga a maganin abin tun kafin haka ta faru. Na so da sai ya haɗe man irin ƙasashen, da sai in nuna masu cewar nan ma ana bakin ƙoƙari, kuma idan da haka ne kamar yadda ya ce su ƙasashe da suka ci gaba da wato waɗanda suka kai hari lokacin da ake wata gasar wasanni a Amerika a Boston da ba sami kai ga nasara ba. Wato wani abu ne da idan har kana da labari bayan da za a yi mutum ya zauna kasan za a cuci al'umma kuma kai shiru ko kuma ka ki kai masu ɗauki. A duk da haka ana bakin ƙoƙari a nan. Misali, kwanakin baya ai jami'an tsaro na ƙasar Chadi sun kama wani da gagarumin dan ah, ta'adda na boko haram wanda shi ke kai masu makamai shi ke kai masu wasu kayan aiki da sauransu waɗin kai da aka samu ne da jami'an tsaro na najeriya da suke bin sawunsu sai dai wata sa'a in ba mutane an kai ga fassarar da su ba za san abubuwan da ake maganin su ba misali idan kamar garin kano in ya san irin 'yan ta'adda da aka yi kokari aka kama kayan su kai ga banna da zai mamaki so ana bakin kokari fiye da yadda mutane suke tsammani sai dai kawai da yake ba haɗi ma duniya ake ba musamman su jami'an tsaro na ciki suna bakin kokari ba zan ce za a kwatanta najeriya da sauran ƙasashe ba musamman wanda shi yake ganin sun ci gaba kuma insha Allah za mu rika ko da lokaci ana kokari a tabbatar cewar maimakon a jira har sai sun kai ga haka kahin in dai su kuma mutane za su rika haɗin kai suna ba da goyon baya suna sanar da jami'an tsaro kahin a kai ga ko kuma in suka ga abin da ba daidai ba dole ka ga za a ɗauki matakai a kai sannan yi magana na cewar akwai inda 'yan ta'adda na boko haram suka kama ko garuruwa sannan kuma bayan sun kama sojoji suka gudu ina so ya man misali da waɗannan garuruwa a cikin wata uku ko hudu da suka wuce. A da an sami irin haka inda akwai sojoji misali garin mubi, ma goza, ba ma da sauransu inda 'yan ta'adda na Boko Haram suka kai hari har suka kai ga ba shiga barikin soja. To amma ina so in tabbatar ma da cewar wannan labarin da ake ba yanzu ba. fata ma ake ba ma wai barikin soja ko inda jami'an tsaro suke ba 'yan ta'adda na boko haram ba za su kai ga wani kai farmaki ba balle ma har a ce sun yi wani tasiri a kai magana kana magana kan makamai sai layi ya ɗauke kasantuwan kasar amurka ta ce ba za ta sayarwa najeriya makamai ba to sai kasance hakan na mm. nuni da cewa tun da ba za ta sayar ba wani yunkuri gwamnatin najeriya take wajen samar da makamai ko masu inganci irin na zamani domin ba wa sojojin nan su ne hare-haren da boko haram suke yi. Eh, It alright yawwa eh na ji ka Wato abin da nake so ka gane. An sami takaddama kwanakin baya saboda wasu 'yan dalilai da gwamnatin ko kuma ƙasar Amerika ta ce abin da nake so ka gane wato ba wai ƙasar amerika ba ne ba akwai galibin 'yan najeriya waɗanda kwata-kwata ba su fahimci matsalar da ƙasar nan take ciki ba musamman ma in aka yi magana da magana tsaro ko kuma aka yi magana ta'addanci da boko haram akwai waɗanda suke ganin su wato abin bai shahe su sai wani ake tamar maka tare kuke kwana yan najeriya ne suka zo suka yi kutukutuku suka nuna cewar ga abin da ake ciki su kuma amerika suka ɗauka irin yan bani na iya to amma wannan wata magana ce ta daban yanzu duk waɗannan abubuwa sun kau kai ka sani cewar a musamman ma da aka sami sabon gwamnati aka sami sabon shugaban kasa ya je kasashe da dama kuma akwai alƙarra da aka yi da dama waɗannan makamai yanzu sun fara samuwa kuma da da ubangiji ana ma wasu ma zo an fara aiki da su shi yasa ka gani ta'addanci na 'yan boko haram ya fara karanci kuma so muke ma a sha a sha ma a maganin shi gaba ɗaya saboda haka akwai makamai akwai matakai da aka ɗauka amma abin da nake so in amfani da wannan dama shine irin yawan cece kuce da 'yan najeriya suke ganin yaƙi na ta'addanci na sojoji ne ko na gwamnati ne ko na jami'an tsaro ba haka ba ne wata annoba ce wata fitina ce da bata bar kowa ba saboda haka duk wanda inda wato yana son zaman lafiya kamata ya ba da gudunmuwar da ya kamata ya tsayar yanda za a zo a ga cewar an tahi alkibla ɗaya yanda za a tunkari wannan ta'addanci na boko haram a yi maganin shi yanda najeriya za ta koma cikin zaman lafiya da ci gaba. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. To bari mu fara da sakon Salihu Isa Fana na karamar hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya. wanda ya ce yau kwanaki 500 cif da sace 'yan matan makarantar Chibok da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace, amma ga har yanzu ba su ba su da fatan Allah ya sa a gano inda suke. Tabijan, mai dokar bacci ya ɓarke da gyangyaɗi, in ji Sani Muhammad Chindo na unguwar Karofin Madaki a Bauchi. Haba shugaban hukumar kula da cin hanci da rashawa, in ba rami mai ya kawo maganar rami, sannan hankali dai gaskiya za ta yi halinta. Jikwa Yusuf Helwa ɗan dume cewa ya yi Assalamu alaikum murya Amurka. a gaskiya ni a ganina ba wai albashi ya kamata a ce an rage ba a'a tsarin alawus ya kamata a ce an soke kwata-kwata a najeriya don kuwa ta nan ne kudaden 'yan najeriya ke salwanta ba wai albashi ba hakika ma zaftare albashin manyan masu riƙe da mukaman siyasa da kuma kula da albashin ƙasa ta rmac ta soma abin a yaba ne domin samun isassun kudaden da za a yi wa ƙasa aiki wannan sakon ya fito ne daga aminu ɗan kaduna amanawa a rana mai kamar ta yau 27 ga watan agusta a shekarar 1991 ne aka kirkiro jihar yobe daga tsohon jihar borno a zamanin mulkin soja karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa janar ibrahim badamasu gida yau shekaru 24 kenan amma har yanzu jiya da yau to madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara a takaice tuma da da an samu gawancin mutane sun kai hamsin wanda ake ta tattalin watakila yancin rani ne daga wasu kasashe a cikin wata motar ɗaukar kaya aka samu gawokin a ƙasar austria daidai lokacin da shugabannin ƙasashen nahiyar balkan suke haɗuwa a can birnin vienna domin su zanta kan hanyoyin shawo kan 'yan gudun hijira da 'yan ƙasashen ƙetare ki na neman su je turai su samu tsuguni wasu tsofaffin hafsoshin sojan amurka su kamar mai da suka daɗe da yin ritaya daga aiki na san majalisar dokokin amurka ta yi watsi da yarjejeniyar nan da aka kula da iran wacce suka ce ba za ta hana wa iran ɗin samun sukunin ta kera makaman kare dangi na nukiliya ba sojojin suna mai da martani ne game da wata takarda makamanciyar tasu da wasu tsofaffin sojoji 36 da suka yi da taya su masu aika suna goyon bayan yarjejeniyar to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma an jima muna so ne ku tira mu ku bayyana mana shin ana yin abin da ya dace game da gano 'yan matan cibok din nan yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustafan sakwato ya taimaka mana wajen gabatar da shirin sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu wato injiniya Steve kai har da Abdulaziz Adli Toro da ya taya mu zama a nan cikin ɗakin watsuwar shirye-shiryen. Ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai an ji manku a cigaba da sauraron yau da gobe daga nan murya Amurka.